kashi na 22 idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashi na 21 mun tsaya ne a inda haidar ya ce samha ta kakwalli ya yi addu'a ya sa mata insha Allahu ba za ta ji zafi ba ku biyo mu don jin ya sa ta kaya babu gaddama ta ɗauka ta kai mishi zaro tsinken kwallin ya yi yana motsa baki sannan ya saka abin kwallon a bakin shi yana cewa matso ki gani tsugunawa ta yi ƙasa a gaban shi ta ɗora hannunta saman jikin shi ta ɗaga fuskarta tana kallon haidar shi kuma ya ɗora hannun shi saman kanta ya shafa mata kwallon murmushi ya yi bayan ya gama sannan ya ce kin ga yadda kika yi kyau ya ƙarasa maganar yana kashe mata idanuwan shi yana lumshe su yana wani buɗe su tashi haidar ya yi ya kama hannun sama yana cewa ta so ki gani tashi sama ta yi haidar ya matsa da ita a jikin miro ya ce hajiyata ya kika ganki ne murmushi sama ta yi sannan ta ce kuma wallahi ya min kyau kuma babu wani zafi ta ƙarasa maganar tana kallon kwaye idan haidar haidar ya ce yarinya an gaya miki ni din na wasa ne sama ta ce gaskiya kai babba ne haidar ya ce sosai ma sai kayan muje sama ta ce to juya murmushi haidar ya yi sannan ya juya yadda ya yi juyin ya sa sama ta yi dariya sosai sannan ta ce wai kai auta ne a gidanku ba tare da ya juye bai ce me kika gani ne sama ta ce ka cika yawan shagwaba ne kamar yadda na lura haidar ya ce baki san ma na iya sakata ba don ba ma kwana guri daya da kin ga yadda ake sakata yadda yi maganar ya sa sama tsigar jikinta ta yi wani yamma shiru ta yi haidar kuma dariya ya yi sannan ya ce kin yi shiru ba ta ƙara magana ba murmushi haidar ya yi sannan ya ce kin gama ne in juyo sama ta ce eh juyowa ya yi yana kallon sama sannan ya ce yarinya ki bani kwana a ɗaki ɗaya ki ga yadda nake yin bacci da matata sama ta ce a'a ba na bukata murmushi ya yi sannan ya ɗauki fesin cap ya saka mata a kanta yana mata wani irin kallo murmushi sama ta yi da ta ga kanta a madubi ta ce kai gaskiya ina da kyau sosai gaskiya na haɗu da yawa kallon haidar ta yi sannan ta ce na yi kyau haidar ya ce sosai ma aiki ɗin haɗaɗɗiya ce sandan wasan kiriket ya miƙa mata an sa ta yi ta riƙe sannan ya ce muje ne a gaba samha tana baya sai rawa take yi tana tsalle sai ta ƙara kallon kanta a madubi sannan ta fita da gudu a waje babu kowa da sauri take bin bayan haidar cikin nishaɗi da jin ta tamkar wata sabuwa wasu haidar yake da kwallon kiriket ɗin a hannunsa a filin wasan haidar ya nuna wa sam wurinta ya ce a nan za ki tsaya ni ne zan rinka wullo miki kwallon. kin ga anan shi ne ramin da za ki jefa ta sama ta yi murmushi ta ce tam gyara rikon sandari ta yi sosai tana ɗan dukawa kamar yadda haidar ya nuna mata sannan ta ce mu na shirya haidar ya ce aha sai ya ja baya ya tullo mata kwallon. sama ta yi ta halbata da sandar hannunta tana dariya sai tsalle take yi da 'yan rawa haka suke wasan su cikin nishaɗi da jin daɗi sai da sama ta ce ta gaji dan kanta sannan haidar ya ce to zama ta yi a wurin tana mai da numfashi haidar ya ce bari a ɗauko mashin shi ma mu ɗan ɗana ko ya ƙarasa maganar yana ɗaga ma sama gira murmushi sama ta yi haidar ya wuce daga wurin don ɗauko mashin tunda sama ta hango shi ya taho da mashin ɗin ta tashi tsaye a ranta ta ce wallahi haidar yana da kyau sosai ga shi ɗan gayu kuma mashin ɗin yana masa kyau sosai murmushi sama ta yi sannan ta limshe idanuwanta ta fara ayyano sahib a saman mashin ɗin idan ta ya kawo hawaye wayo dama da sahib ne na san nishaɗin da ya fi haka har haidar ya iso gurin sama bata san ya zo ba haka yi ta zagaya ta da mashin ɗin amma ina sama ta lula duniyar bege tsayuwa haidar yi da mashin ɗin sannan ya murza shi da ƙarfi bum bum shi ne yasa sama ta dawo daga tunani murmushi haidar yayi sannan ya ce taho mana yana miƙa mata hannun shi jiki babu ƙwari ta yi wurin haidar yana ɗan tafiya da mashin ɗin a hankali sama ta yi wurin ta taka za ta haye baya haidar ya jawo ta da hannu ɗaya ya zagaye da ita gaba ta ba kan mashin ɗin baya bayan ta kuma yana kan gaban mashin ɗin kwanciya saman jikinta haidar ya yi yana cewa kukan me kike yi ne za ta yi magana haidar ya kai bakin shi wurin nata ya sumbace ta tare da cewa ki daina yawan kuka kin ji sama ta ce tam tafiya da mashin ɗin haidar ya fara yi sama ta ce ni zan koma baya haidar ya ce a'a yau a haka za mu yi sama ta ce ni dai na fi son baya fa haidar ya ce to sauka ki je baya sauka sama ta yi ta koma baya ta hau miƙewa tsaye ta yi saman mashin ɗin ta dafa kafaɗar haidar haka yi ta zagayawa shi ma sai da ta ce to ya yi haka mu je gida haidar ya ce to a bakin kofar falo ya ci birki da mashin ɗin sannan sama ta dire kallon haidar ta yi tana cewa to faɗa min me za mu ci ne haidu ya ce ni kan bana jin yunwa a daidai lokacin da yake sakowa daga saman mashin ɗin ya ci gaba da cewa ke kuma me za ki ci ne sama ta ce mm ni ma dai kan bana jin yunwa haidu ya ce to babu damuwa mu je suna shiga sama ta ce sai da safe haidu ya ce allah ya kai mu tana zuwa ɗaki sama ta kulle ƙofarta kamar yadda ta saba wanka ta fara yi ta da ɗauro alwala tana fitowa kayanta ta saka ta fara sallar magrib tana zaune a gurin har aka kira isha'i ta yi tare da addu'o'i sannan ta tashi a wurin bakin gado ta je ta zauna tare da jawo filo ta ɗora saman cinyarta ta ɗora hannuwanta saman filo ɗin ta zabga tagumi tunanin halin sahib take yi faɗa wa haidar don ni ina da abin yi ban da lokacinki ban da numban haidar ai to zan turo miki yanzu ajiyar zuciya sama ta yi tare da kwantawa saman gadon a hankali haidar zan mutu subhanallah me yasa zaki mutu kuma wace ce take magana ne ni ce ke cewa ni samha wayyo samha sannu gani nan zuwa bana gida ne na fita amma ina hanya ki haƙuri kin ji gyara kwanciya samha ta yi ta da sauke ajiyar zuciya ka taho da sahib ki zaɓi ɗaya ni zan zo ko sahib sahib ya zo lallai sahib ba ƙaramin ɗan iska ba ne wallahi ta yi kwaɓa wayyo sannu sama haidar sahib ya daina suna kamun magana bana jin daɗin kamai magana bana jin daɗin abin da yake min dan allah lallai sahib kirikiri ya canza hali to allah ya shirye ka ahalinki ɗin banza ahalinki ahalina ne M-card ɗin banza na sa shi a toilet na yi flushing haka dai ta yi ta tunane-tunane har bacci ya ɗauke ta haidar kuwa tafiyar samha fita ya yi ya nufi masallaci sai da suka yi isha sannan ya dawo shi ma bai zauna falon ba ya yi su don hutawa da safe sai da samha ta yi breakfast sannan ta koma ta yi wanka ta shirya cikin riga da siket na atamfa ta yi kyau sosai wayar ta ɗauka ta da cewa yau alo tsiya alo danja a gidan nan ko ni ko sahib don yau duk abin da zai faru sai dai ya faru don yau din nan sai an sada ni da kawu idan ba a kai ni gun kawu ba babu zaman lafiya a gidan nan da shi da munafukar matarsa ni ko na ce ina ruwan matarsa kiran wayar ta fara yi haidar da ya fito daga wanka cin wayar sahib tana ringin ya sa shi cewa to fa Allah dai ya sawwaƙe wannan fitina sai da ta kira kusan sau takwas sannan ya ɗauka ya fara magana cikin yanayin bacci ya fara da cewa mahaisatu ya aka yi sama ta ce ni ce mahaisatu sahib to akwai wata bayan ke banda shirme da sakarci kin tasar mun madam daga bacci baki san idan muna bacci ba a kiran waya ba sorry my wife mayasatu ce yar ana ce kin san ba ta da zuciya ne ya yi maganar kamar yana magana da mace a kusa da shi haidar ya ci gaba da cewa sorry don allah kada ki wani damu baki ga gana fi ji da ke ba shi yasa kullum nake kwana a wurinki kai haba kada ki wani damu bar ni zan yi maganinta don allah ki yi haƙuri zama ta ce na ci uwar matan don ubanta ta ƙarasa maganar tana kuka sahib ya ce ki a hirɗinki a kan matata ina iya somar da ke miss ya kashe wayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama ta ce tare da faɗar an yanka ta tashi lallai a yau gidan akwai tuhumar babban biredi da bota akwai kutumar babban biredi da bota ni ce ma ya satu ni ce yar ana ce wani irin ihu sama ta yi tare da cewa idan na yadda Allah ya babbaka ni ni ce ba a so ita ce ake so ake kwana a gidanta to ba zan yadda ba miye namiji yake bukata a jikin mace wanda ni ba ni da shi jikin miro ta matsa ta da goge hawayen idanta sannan ta ƙara yi wa kanta kyakkyawan kallo kwaɓa ta yi sannan ta ce lallai wai kamar ni sahib zai wulaƙanta a gabana yake wa wata kis ko tsoron allah baya yi ƙarshe ma jakar matar bata kai ni kyau ba ƙila da sauri ta fita daga ɗakin ta yi ƙasa a falo ta je ta yi zaune sai kuka take yi tana tunan fitowa haidar haidar da sauri ya fito dan ya bar gidan tun kafin samha ta fito yana ƙoƙarin sakkowa ya ga samha zaune da sauri ya ja da baya ya koma ta baya gudu ya fice sai da ya kusa fita ya tsaya ya sauke ajiyar zuciya ya saita kanshi ta da tattaro ajin shi sannan ya ida fita kallon alala ya yi ta da cewa ka je ka ɗauki samha ka ce mata ka san gidan sahib ku je gidan al'amin da ita na yi ma matarsa bayanin komai ka je maza ka ce ta shirya ku tafi alala ya ce to da sauri alala ya bar wurin ya nufo falo da sallama ya shiga sama ta amsa ba tare ta kalli inda alala yake ba cikin girmamawa alala ya ce ranki ya daɗe mai gida ya ce in kai ki gidan sahib sama ta ce a ina yake ina kuma haidar ɗan Alala ya ce zai fita ne. Sama ta ce ka je ka ce mishi ina son ganinsa. Alala ya ce gaskiya ki haƙuri mai gida yau zai yi tafiya ne. Idanuwa sama ta zaro sosai sannan ta ce ina zai je ne? Alala ya ce zai je jamani ganin likita. Da sauri sama ta tashi tsaye ta da cewa da gaske ta ce amma me yasa bai faɗa mun ba. Alala ya ce ni ma ban sani ba. Bata sake magana ba ta fita daga falon da gudu. lokacin da ta isa wurin sai dai motar ta baya ta gani domin duka motocin sun gama fita daga gate din farko ƙara ruga ta yi da gudu tana kiran sunan haidar amma haidar baya jin samha tsayuwa ta yi a wurin tana ƙara fashewa da kuka tambayar kanta take yi mi ta yi ma haidar zai yi tafiya ba zai mata kwana ba ko shi ma yanzu ya daina tausayinta ne ƙara fashewa da kuka ta yi sosai alala dai yana tsaye daga nesa da ita yana kallanta cikin kuka sama ta taho ba tare da ta yi ma'alale magana ba ta wuce ta shige ciki da gudu mai da da mutum baya sama ta haye sama tana zuwa ɗakinta da gudu ta isa inda wayarta take ta ɗauka ta fara kiran wayan haidar amma a kashe wayar sama ta ce haidar me yasa za ka min haka ne bayan ka san kai kaɗai nake gani in ji daɗi kai ne kake kwantar min da hankali sai ka tafi ka bar ni kuma babu sallama me na yi maka haka wanda ya yi zafi ne cikin kuka sama ta tashi ta yi ɗakin haidar tana zuwa ɗakin tunda ta shiga ta ga wata zungureriyar farar takarda saman gado da sauri ta isa wurin gadon ta kai hannunta ta ɗauki zungureriyar takardar ta fara dubawa samha barka da safiya da fatan kin tashi lafiya ya haƙuri da haidar da sahib sannu kina fa ƙoƙari sosai lallai sai yanzu na yadda ke babbar jaruma ce daban da kike jaruma da yanzu sahibi ya sa miki ciwon zuciya ke ma ni kam kin ga ta zuciyar mai rauni ce kuma ta dalilin san da nake ma matata na kamu da ciwon zuciya lallai kina da zuciya mai kafiya samha zuciyar haidar kuma rauni gare ta zuciyar sahib kuma tana da san kai to idan aka haɗa kafiya rauni san kai ƙarshe zai haifar da mi ki fiddo min wannan amsar kan in dawo ga alal nan na bar miki duk inda zaki je zai kai ki idan kina son kuɗi ki rika ɗauka inda ke ga ina ɗaukan kuɗi kin ji na je ganin likita ba zan dawo ba sai bayan wata uku fatan zaki zauna lafiya a hankali sama ta kwanta saman gado ta da cewa haidar me kake nufi kankance idanuwanta ta yi ta da cije labbanta na ƙasa zuciyar sama tana da kafiya zuciyar haidar kuma tana da rauni sahib kuma zuciyarsa tana da son kai a jiya zuciya sama ta yi ta da cewa lallai akwai alamar tambaya a maganar haidar kafiya rauni son kai ki fito min da amsa kafin in dawo kafiya rauni son kai nadama ko rashin adalci wannan shine abin da zai bayar tashi ta yi zaune ta da cewa lallai ƙarshen kafiya nadama ne ƙarshen son kai shi ma nadama ne ƙarshen rauni ma zai iya zama nadama don har kai rauni akan abin da ka san ba zai yiwu ba to lallai dai wannan amsa ita ce nadama to waye zai yi nadama tsakanin sahib samha haidar dogon nazari sama ta yi tare da cewa lallai a cikinmu ina ganin wanda zai yi nadama ni ne da ni da sahib saboda ina da kafiya shi kuma sahib yana da son kai to me zai faru wanda za mu yi nadama me haidar yake nufi ne lallai ya zama min dole in gano dalilin da zai sa in yi nadama tashi ta yi ta shiga toilet ɗin haidar ta yi wanka har ta fito nazarin abin da zai sa ta yi nadama take yi sai da ta shirya sannan ta sako kaya a inda haidar yake ɗauko mata ta saka ta da cewa allah ya kai mu gobe lafiya maganar alale ta fara tunowa ranki ya daɗe mai gida ya ce in kai ki gidan sahib to a gidan sahib zan yi nadama kenan kai ba zai yiwu ba ni kan bana nadama sai dai haidar da sahib su za su yi nadama don idan wani abu ya same ni a gidan sahib hukuma za ta hukunta su lallai ko ma miye a gidan sahib zan ji allah ya kai mu gobe murmushi sama ta yi ta hada cewa kalubale gare ki matar sahib amma gaskiya son kai rashin adalci ne mu haɗu da in ganki da idona irin ranar nan samha wasu wasi ta shiga yi a zuciyarta da kuma maraicen jiya yadda ta kasance tsakaninta da haidar ya yi ta mata yawo a rai yau kan samha ta kasa taɓa komai ko abincin da ta girka kasa ci ta yi ta saba da ita da haidar yana bata a baki ta yi zaune a dining area ta ɗaura kanta a saman dining sai kuka take yi shi kuwa haidar bayan tafiyan babu abin da suka tsaya yi sai shiga moto suka fara tafiya daga gidan shine ne fasamha tana fitowa Kyallin mota ɗaya ta gani su haidar kuma su haidar kuma suka ɗauki hanya sai birnin tarayya abuja yau kam samha bacci babu wani daɗi ta yi shi har gari ya waye tana tashi bayan ta yi sallah ta ƙara komawa ta kwanta sai da ta gaji don kanta ta farka tana farka toilet ta shiga ta wanke fuskarta da bakinta sannan ta fito ta nufi biku a kofar ɗakin alala ta tsaya tana cewa zan shirya yanzu sai ka shirya kafin in fito alala ya ce ranki ya daɗe da kanki sama ta ce eh kuma ka yi sauri ya ce an gama matar oga da sauri ya kama bakin shi ta da cewa oga sahib ikon allah ba ta da samha ta yi magana ba ta wuce alala yana jin fitarta ya fara kiran wayar al'amin ya faɗa mishi cewa ga sunan zuwa yanzu insha allahu al'amin ya ce allah ya kawo su lafiya alala ya amsa da amin tare da kashe wayan shi sama kuwa sai da ta yi break sannan ta je ta yi wanka ta shirya cikin wani lafiyayyen material mai kyau da tsada gyale da jaka da takalmi masu kyau wanda suka shiga da shi suka dace ta ɗauko ta sa ya yi matuƙar yi mata kyau tana gamawa ta sauko. kicin ta nufa ta ɗauki lafiyayyar wukarta har ta ɗaga rigarta za ta soka ta tuno ki daina faɗa da wuƙa wannan hali ne na mutanen banza maganar haidar sai kuma saƙonsa na cikin wasiƙar da ya rubuta mata zuciyar sama tana da kafiya ajiya zuciya sama ta yi ta da ajiye wuƙan ta fita daga kicin ɗin ta fice waje tana fitowa da sauri alale ya buɗe mata ƙofa su sama aka wani shige gidan baya alalle ya rufe mata sannan ya zagaya mazaunin direba ya shiga ya ja suka ɓace daga wurin kamar walƙiya tafiya suke yi babu mai magana dama ina ruwanka da direba sai da suka yi tafiya mai nisa sosai sannan sama ta ce am alale don allah ka biya da ni ta gidan kawu alale ya ce gaskiya ki yi haƙuri mai gida bai ce min in ce wani guri ba gidan sahib kaɗai ya ce sama ta ce ina ruwanka da mai gida ba ni na ce ba ka yi yadda na ce alala ya ce ki yi haƙuri wallahi hakan ba zai yiwu ba don haidar ya jawo alala kunne sosai akan daga gidan al'amin kada ya je da ita ko'ina idan ba haka ba akwai babban matsala sama ta ce za mu je ko kuwa alala ya ce don allah ki yi haƙuri wallahi idan ba haka ba za ki yanke min abincina sama ta ce to aini duk abin da nake so shine haidar yake min kai me yasa ba za ka min yanda ya saba ba alale ya ce saboda ni ba haidar ba ne ni yaransa ne a ƙasansa nake kuma kin san saba wa ubangidanka rashin amana ne tunda baya nan ki yi haƙuri kwaba sama ta yi daga haka bata sake magana ba har suka isa gidan al'amin a bakin gate alale ya tsaya tare da yin hon da sauri mai gadi ya buɗe musu ganin motar haidar ne dan shine uban gidan al'amin din ya fara kai gaisuwa alale ya ce malam sani ya aiki malam sani ya ce alhamdulillah yau ina mai gidan namu ne alale ya ce ya je ganin likita ne malam sani ya ce allah ya kara lafiya da nisan kwana alale ya ce amin malam sani ya ce wannan ita ce amaryar mai gida ko to masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba Dan jinya za ta kaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani dai suna na Hajiya Mira mai kayan mata wacce kuka fi sani da abokiyar nishaɗi. Ina matan da suke fama da matsalar sanyi kamar buɗewar gaba, ƙurajen gaba, ƙaiƙayin gaba, fitar iska a gaba, to ku garzayo gare ni don muna da ingantaccen magani na sanyi. Ina kuma matan da suke fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, muna da ingantaccen magani na rage ƙiba da kuma tumbi. Ina matan da suka shafa mai ya ɓata musu jiki ko kuma suke buƙatar gyara fatar su ta koma luwai-luwai ku dinga haske kamar madubi. Muna da ingantaccen mayuka da kuma sabulai na gyaran jiki wanda za su gyara miki kalaki musamman a wannan lokaci da muke ciki na sanyi. Ina kuma matan da suke fuskantar wulakanci, cin mutunci, barazana a cikin zaman aurensu. Idan kin san kina da matsala, ki tuntuɓe mu domin mu ƴan uwanki ne mata. Muna da sirrika iri daban-daban na gyaran aure wanda za ku zauna lafiya da ke da gidanki. Ina kuma wanda suke fama da stretch marks wato nan karwa. Akwai ingantaccen magani na stretch marks. Muna da ingantaccen magani na gyaran breast da kuma maganin ƙara hips. Sannan akwai zinaren haɗi wanda muka zo da shi domin 'yan mata da kuma zaurawa masu buƙatar mazajen aure. Ga wanda suke da matsalar haihuwa ko wanda sanyi ya hana su haihuwa ko kuma wata matsala ta daban duka za ku iya garzewa gare mu wanda insha Allahu za ki samu waraka. Mata dangin juna matsalar 'ya mace ta 'ya mace ce Idan kin san kina da wata matsala da ta shafe mu mu mata, za ki iya garzayowa da Hajiya Mira. Muna na garin Kano, kan titin Zoo Road, Alamsa Plaza, Towa wan. Hawa na biyu, shago mai namba E34. ko kuma ku tuntuɓe mu a lambobin wayan mu kamar haka domin muna iya aika magungunan mu a ko ina a faɗin duniya ko ba a ƙasan nan ba kar ku manta da sunan kamfanin namu Mirabi Herbs kayan mata